abu zakariya ya haibu sharafin nawawi Allah ya ji kansa da rahma idan ba a mance ba muna cikin karatun hadisin hadisi na 21 hadisin ah, Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu wanda yace kul amantu billahi thumma istaqim muna magana akan istiqama ƴan uwa masu albarka istiqaman nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni a yi cewa shine wajibi wanda ba wanda zai dauke maka kuma da shi ne ake alfahari ake tunƙaho ake buzan ƙirji ba da wani abu ba na dukiya ko na mulki ko na asali ko na kamanni za mu ga alƙur'ani mai girma ya faɗi falala da daraja da matsayin da wanda ya istiƙama yake samu kaga istiƙama tun a nan duniya sanadiyyar da Allah yake yalwata arziki kuma ya yassare wa mutum al'amuransa in ka so ka karanta tare da ni faɗin Allah jalla wa'ala da yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard kaga wannan istiqama ce bal ta zo bin nas cewa wa allaw istaqamu ala tariqa la asqaynahum ma'an ghadaqa al imam al qurtubi yace aida a ce wayannan kafiran za su yi imani to da mun yalwata musu tun a nan duniya su kuma mun faɗaɗa musu arzikinsu Allah jalla wa ala yace kuma innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun lalle waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah sannan suka tsayu akan wannan da'awa da suka yi to mala'ikun Allah ta'ala za su sassauka a gare su suna masu yi musu bishara suna cewa kada ku ji tsoro kada ku yi baƙin ciki kuma albishirinku da aljannar da ake ta alkawarta muku Allah zai ce nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah mu ne majibinta lamarinku a nan duniya da kuma lahira walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim dan haka malamai suka ce wannan ayar hujja ce nassi ce akan cewa mala'ikun Allah ta'ala za su sauka za su zo ga wanda suka tsaya suka istiqama yayin da ajali ya zo zai halinsa kamar da za su zo musu a cikin kabari kamar da za su zo su same su yayin da aka tashi alkiyama duka suna kwanta musu da hankali akan cewa kada su damu damuwar da suke ciki bi iznillahi ta'ala su Allah zai kawo musu da ita malamai suka ce shi huzun ɗin da aka faɗa a cikin cikin ayar wala ta hanzanu kada ku bakin ciki shi ne saboda rabuwa da 'ya'ya da tintintinin makomar 'ya'yan to Allah zai maye bayansu a cikin wannan 'ya'ya sannan kuma za su yi musu bishara da gafarar zunubai da laifuffuka da kuma karɓa ayyukan da suka gabatar shi kuma albishir da aljanna da za a yi musu wanda aljannan a cikinta akwai abin da ido bai taɓa gani ba kunne ba ta taba jin labari ba zuciyar wani dan adam ba taba tunanin irinsa ba to istiqaman nan a dunkule sai mu ce bin tafarki dodar Allah jalla wa ala ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su istiqama daidai yadda shari'an nan ta ta zo domin wannan addinin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine addinin da aka wajabta mana mi wa Allah biyayya da shi duk abin da yake kuma ba addini ba ne a'a daga wajen wasu ya fito to ne yana buƙatar dalili shi yasa Allah jalla wa ala a suratu hud yace fastaqim kama umirta ka tsaya kyam akan gwadaban da aka yi maka umarni ko akan gwadabi ko akan alqur'ani ko musulunci kamar yadda aka yi maka umarni wa man taba ma'aka da wanda suka tuba tare da kai wala tatghaw ka kuyi tsagawa innahu bima ta'maluna basir hakika shi mai gani ne ga abin da kuke aikata Allah jalla wa ala yake kuma falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana umartar sa da istiqama to wane ne ni kuma wane ne kai dan haka malamai sai suka ce muhimman gabbai da ake bukata su samu istiqama sune kamar haka gaba ta farko wadda fi kowace muhimmanci ita ce zuciya zuciya dole ta samu istiqama domin shine tamkar sarki ko jagora ga gabbai idan ya tsaya ya daidaita to dukkanin jiki ma zai daidaita kamar yadda kuma gaba ta biyu ita ce harshe ana so ita ma mutum ya kula da ita ya tabbatar ya miƙar da ita dodar saboda ko babu babu nasoshi da dama na shari'a sun zo da suke nuna mai hadarin da ke tattare da wato wato rashin kulawa da mai kulawa da harshe misali in muka so mu faɗa sai mu ce kaɗan daga cikin wannan nasoshi da suke nuna haɗarin harshe faɗin Allah jalla wa ala a suratu qaf da ce ma yalfizu min ƙaunin illa ladayhi raqibun atid ba wani lafazi da zai furta na magana face a tare da shi akwai raqibun atid mala'ika ne mala'iku ne guda biyu raqib atid raqib atid don haka kenan da abin da ɗan adam yake faɗa na furici ana masa hisabi a kai mutum sai ya taka tsantsan ana rubuta na alkhairi ne ko na sharri aya ta biyu za mu ga Allah jalla wa'ala ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula ma'ana tana tabbatar da cewa ɗan adam wallahi sai an tambaye shi game da abin da ya ji da kunnensa ko ya gani da idansa ko kuma zuciyarsa ta me ta kunshe to matsawar gabarsa ta aiki da wannan ko ta furta to shi ma za a tambaye shi kamar yadda a cikin hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu sallam ya nuna mana hadarin da harshe hadarin da yake tattare da harshe yace bawa zai yi magana maganar da ta yaddar Allah ce shi bai maganta tana da wani muhimmanci ba bai bata muhimmanci da kula ba amma sai Allah ya daga darajarsa da wannan magana guda ɗaya din da haka na kuma bawa zai yi magana ya faɗi kalma ɗaya ya furta kalma ɗaya wadda ta fusata Allah bai wani damu ba shi amma kuma sai wannan kalmar ta tusa shi cikin wutar jahannam innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam kama yadda yazo a hadisin bukhari ta haka matsala harshen nan tana da haɗari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma cewa a ɗaya daga cikin hadisansa kula da harshe kiyaye harshe da kiyaye al'aura sababi ne ko lamuni ne tsakanin bawa da Allah na ya shigar da shi aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin Sa'ad dan Sa'ad as-Sa'idi radiyallahu anhu wanda yazo cikin Sahih Bukhari man yadmanu lima baina lahyayhi wa ma baina rijlayhi adman lahu aljanna wane ne zai lamunce min ya kiyaye min abin da ke tsakanin abin nan dinsa guda biyu bakinsa kenan da kuma abin da ke tsakanin cinyoyinsa ko kafafunsa guda biyu shine al'aurarsa kenan ni kuma zan lamunce masa shiga aljanna da haka yan uwa masu albarka mu kiyaye kanmu mu yi kokari mu ga lalle mun samu istiqama musamman a zamanin da istiqama take wahala a wannan zamanin da muke ciki tsakani da Allah istiqama tana da wahala kuma masu istiqaman suna da karanci munafukai suna da yawa a wannan zamani ayyukan munafunci yana da yawa amma haƙiƙanin masu tsoron Allah din kuma suna da karanci to mu kokari mu zama cikin yan tsirari yan kalilan din Allah ya bamu iko wannan hadisi yana da fa'idoji da dama zamu ambaci kamar uku daga ciki fa'ida ta farko kwadayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin su samu nasiha kuma su koyi ilimin addini domin shi ne rabauta a duniya da lahira fa'ida ta biyu an mana umarni mai istiqama, mu ɗoro a kan da imani har zuwa mutuwa fa'ida ta uku wannan hadisin yana tabbatar mana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an ba shi jawami'ul kalim don haka wannan yana cikin jawami'ul kalim ɗinsa sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ba tare da ɓata lokaci ba sai mu shiga hadisi na na gaba shine hadisi na 22 الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم حديثنا عشرين دبيو دقا أنكربو دقا بابان عبد الله شين جابر دا عبد الله الأنصاري الله يجيك أنسو باكي إيشي دا بابانسا يتشي wani mutum ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ka bani labari abin a ce ne salloli na farilla da aka wajabta mun guda biyar na azumci watan Ramadan na halatta halal na haramta haram ban daɗa komai akan wannan ba na ta ɗauwe shi da wannan zan iya shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai kuwa za ka shiga wannan hadisi hadisi ne mai girma sosai wanda musulunci yana kewayawa a kansa domin ya tattare wasu ɗabi'u ko wasu ayyuka na zuciya da kuma jiki kuma wanda shari'a ta yi umarni da su sannan kuma ya tattaro muhimmin lamari shine ne halal da kuma haramta haram kenan ta wannan fuskar sai ka ce kamar ma wannan sahabin ya zo da duk abin da ake so ya yi na addini don haka da wannan ne ya manzo alisalam ya ce zai iya shiga aljanna malamai sun tattauna suka ce waye wannan mai tambayar ah, malamai suka ce sunansa al-Nu'man ibn qawqal al-khuzai yana ce wanda suka halarci yakin badr kuma aka yi shahada ranar yakin Uhud radiyallahu anhu wa ardahu me ake nufi da tsaye da sallah malamai suka ce tsaye da sallah ne mutum ya tsaye da ita a masallatai idan namiji ne idan mace ce kuma ta yi ta akan lokacinta da cikakken sifarta da manzon ya koyar a cikin gidanta don haka ana bukatar mutum namiji ne ya dinga sallah a cikin jami'i shi yasa za ka ga inda za a baka aiki a ce ka nemo wani sahabi ɗaya da baya zuwa masallaci haka kawai sai ya zama sa a gida ya sallah an baka aiki ba za ka samu ba wanda za mu ga salatul jama'a ita ce eh, uh, uh, uh, magana akan cewa salatul jama'a wajibi ce ita ce fatawar na ata ibn abi rabah da al-hasan ibn abi al al-basri da al-auza'i ita ce fatawar ibn Khuzaima ita ce fatawar Shafi'i ita ce fatawar Bukhari ita ce fatawar ibn Hibban ita ce fatawar Zahiriya ita ce fatawar Ishaq ibn Rahuya ita ce fatawar da yawa daga cikin malaman hadisi da kuma harabila saboda la'akari ko dogaro da wasu dalilai da dama wanda daga cikin abin da suka kafa hujja da shi hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi nauyin sallah ga munafukai ita ce sallar isha da asuba da sun san abin da yake cikinta na lada to da sun garaje sun gaggawa sun zo mata koda da rarrafe ne koda da yan ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da yi nufin na yi umarni a tsaye da sallah sannan na umarci wani daga cikin sahabbai yayi wa mutane sallah ni kuma in dauki wasu jama'ar wata tawagar wata zugar in tafi in je tare da su akwai kirare mu kona gidajen waɗanda suke ba sa halarta sallar jam'i to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai haka din ba malamai suka ce saboda abin da ke ciki na dukiyoyi da rayukan mata da ƙananan yara don haka babu wanda zai wasa da sallah sai wanda yake mai rafkananne ga falalle mutum ya yi ƙoƙari ya ga yana ya lazumci masallaci haka na kuma iyalansa ma su lazumci masallaci sannan za mu ga hadisin ya magana akan wajabcin azumin watan ramadan kenan sai ya zama wannan hadisin kamar hadisan da suka gabata ne wanda muka yi ta magana akan azumin watan Ramadan sannan za mu ga hadisin ya yi magana akan cewa dole ne musulmi ya san cewa akwai jajayen layuka akwai halal akwai haram tsakanin halal da haram akwai jallayi halal ka halatta ka haramta wa kanka haram ka haramta ka halatta wa kanka mun zo wani zamani wanda wasu suke halatta wa kansu abinda Allah ya haramta imma saboda cewa Allah da shari'arsa da da'awar cewa ba Allah da ilhadi da sauransu ko kuma da ƙoƙarin yi wa nasoshin shari'a fassarar gatari wasu kuma su halasta wa kansu haram da sunan addini saboda suna ganin cewa sun kai wani mataki na cewa su wato ai wato ba dama ne sun samu karamomi sun samu kusaci da Allah yadda ma ko sun yi zunubin ma kamar ma ya iyazu billahi bashi suke bin Allah wannan duk rudin shaytan ne inda a ce akwai wanda zai halatta kansa halal to haram to manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ba a bashi wannan damar ba da aka yi ta bautar Allah ya halatta halal ya haramta haram har ya hadu da Allah to waye kai waye ni dan haka ya kamata mutane su koma hayyacinsu shi yasa kaga ai Allah anci wato yahudu da nasara saboda sirri riƙi malaman su iyayen giji domin suna halatta musu abinda da Allah ya haramta su haramta musu abinda da Allah ya halatta shi yasa Allah jalla wa ala yace ah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah shi yasa malamai ma suka ce duk wanda ya riki wani shi zai halatta mai halal shi zai halatta mai haram ya haramta masa halal to ai wannan kafirci ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yana wannan maganar karkashin wannan ayar da Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yace waɗannan sun wato malaman su da da wanda suke bautar su kamar wasu iyayen giji koma bayan Allah domin sun yi biye musu a wurin halatta abinda Allah ya haramta ko kuma akasi da haka kaga ba su da wani uzuri a wurin Allah jalla wa ala kaga shine malamai suka ce ko dai sun san dama malaman sun baddala addinin Allah amma sai suka bi su akan haka kaga sun yi tarayya da su me wurin me wurin son zuciya Allah ya sauke haka na matsalar take ƴan uwa masu albarka wurin wato ha wato mutum ya halatta wa kansa haramun shi ma wannan malamai sun ce kafirci ne shi yasa Abu Amr ibn Salah rahmatullahi alayhi yake cewa abinda sayyidina Sufyan yake nufi da haramtul harama ya ce abu biyu ne abu na farko ya kudirce cewa a zuciyarsa wani abin haramun ne abu na biyu kuma kada ya aikata shi to in kai haka wannan shine mai ka haramta wa kanka haram ina fata 'yan uwa mun gane dan haka da abin da Allah ya haramta mutum ya yi ƙoƙari daidai gwargwado ya nisance shi malamai suka ce ana iya gane haram ta hanyar abin da yake zuwa da hani kamar a ce misali 'Walayar tabba ba ba', kada sashin ku ya ci naman sashi kaga wannan yana nuna haram ne ko kuma a'a ba a ce kada a yi ba amma a faɗi abin sai a faɗi narkon azaba a kansa misali kamar yadda Allah ya ce innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم سيتش ولهم عذاب أليم كوكما يزود لفظ حرمتش كما مثال حرمت عليكم الميتة كاقوانا نصا صريحا شوى حرمت to haka na shi ma halal haka yake zuwa da yanayika da dama don haka to a nan ‘yan uwa masu albarka sai mu tattauna matsalar menene halaccin barin mustahabbai domin shi gashi ya ce walam azid ala zalika shay'an da yace walam azid ala zalika shay'an adkhulu janna yana nufin ba zai yi taqawwi ba kawai farilla zai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga ya bashi amsa yace babu matsala malamai suka ce wannan hujja ce akan cewa taƙaitawa kan farilla da kuma wato ƙudurce halaliya da kuma aiwatar da ita da ƙudurce haramiya da kuma nisanta zai iya shigar da bawa aljanna to sai dai hakikatan lamari ni da kai shi wancan sahabi ne ni da kai ba za mu yi kanmu wannan sagegeduwar ba a haƙƙin mu sagegeduwa ce domin farillar tamu ma ya take ruwa ruwa ce idan mu ba mu yi ba to mun mun wato mun rasa wani alkhairi mai mugun yawa mun rasa lada kaɓaki mai matukar yawa kamar yadda na filfilin nan da ake magana sababi ne na soyayyar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya rawaito daga Allah yana cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba bawana ba zai gushe ba yana kusanta kansa gare ni ta hanyar yin nafilfilu har sai na so shi kamar yadda malamai suka ce aiwatar da nafilfiru yana cike giɓin wato inda mutum ya taƙaita a farilla yana sake ɗaga darajarsa da dai abin da ya sa annabi sallam bai ce masa dole sai yayi ba saboda malamai suka ce saboda kusacinsa da da farkon musulunta wannan hadisi akwai fa'idoji da dama daga cikin fa'idojinsa shine na farko ya wajaba musulmi ya dinga tambayar fatawa ga ma'abota ilimi duk abin da ya shige mai duhu ba malin malin za ka tambaya ba malamai za ka tambaya sannan kuma a irin wannan zamanin mu sani google sheikh google ba malami ba ne domin kai ma za ka iya rubuta abu a ɗakinka ka watsa shi kan google ɗin don haka ba google ake tambaya ba za ka ji wasu 'yan boko suna cewa shi shi ba shi da malami shi google ne mai malaminsa to kurakuran ka zai yi yawa domin kullu man habba wa dabba yana iya rubutu a google fas'alu ahla zikri Allah ya ce ma abota sani dan haka ba kawai kowane ko matsayi ba haka mutum zai tambaya fa'ida ta biyu 'yan uwa masu albarka ya kamata malami yayin da aka tambaye shi fatawa ya kalla halin wanda yake tambayarsa fatawar ana ba kowace amsa ce zaka bayar ba akwai irin amsar da in ka ba wani in ya tafi sai ya halaka akwai amsar da in ka ba wani tai masa tsauri to ma'ana a fatawa ana mura'atin hali sannan kuma za mu ga salon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na sauƙaƙawa almajirai da masu fatawa da kwaɗaitar da su su take riƙe gwadaban Allah ana kada ya zamto a matsayinka na malami mai karantarwa ya zamto kana tsanantawa tsanantawa da wato ko kanka kai sai haka fa'ida ta hudu ‘yan masu albarka abin da ya shafi ɗa'ar Allah mutum ya zamto tsaka-tsakiya haka na kuma wato barin abin da Allah ya hana mutum shi ma ya riƙe shi ƙamƙam ya bar abin da Allah ya hana Allah da wannan zai zai sa mutum ya samu rabauta da aljanna Allah jalla wa ala ya samu dace ‘yan uwa masu albarka muna da ragowar lokaci sai mu karanta alhadisu salis wal 20 malam yace an abi malik الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها حديث مسلم an karbo daga abu malik al-haris ibn asim al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace at-tuhuru shatru al-iman sarki wani yanki ne ko rabin imani ne walhamdulillah tamla'u al-mizan faɗar alhamdulillahi ladan da za a ba mutum ya isa ya cika mai ma'auninsa wa subhanallahi walhamdulillah haka na fadar subhanallahi walhamdulillah ladan da za a ba mutum zai iya cika ma bainas samawati wal ard abin da ke tsakanin sama da ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallah annuri ce yace sadaka kuma hujja ce da take tabbatar da gaskiyar imanin mai bada ita ya ce shi kuma haƙuri haske ne zai haska mutum a rayuwarsa duniya da lahira alƙur'ani kuma ko ya zama hujja a gare ka ko ya zama hujja a kanka ya ce dukkan mutane suna yin jijjifi suna sammako akwai wanda wurin sammakon nan sai ya je ya sai da kansa sai ya ‘yanta ta wani kuma a'a sai ya je ya halakar da kansa wannan hadisi hadisi ne mai girma matuƙa da gaske domin me ya yi bayani akan wasu sassa muhimmai wanda musulmi ba zai taɓa wadatuwa ba gabarinsu kaga yi magana akan matsalar tsarki ya magana akan matsalar ambatan Allah wanda da shi ne zuciya take samun nutsuwa ya magana akan ba da sadaka wanda amfanin sadaka ɗin nan ka bayar kai ka amfana kuma wanda ka ba ma ya amfana ya magana akan sallah wanda sallah tana cikin manya-manyan ibadu bayan tauhidi ya magana akan haƙuri ya magana akan kula da littafin Allah ya magana akan aiki da saƙon da littafin Allah yake ɗauke da shi kamar yadda ya magana akan kuma mutum ya zamto a faɗake kada ya je ya halakar da kansa bai sani ba ta hanyar wato barkar wani manhaji wanda ba na Allah ba wanda zai kai kansa ya baro to mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ina magana tsarki wanda aka ce wani yanki ne na imani shi tsarki dinnan da ake magana ana nufin wato an samo shi ne daga tsahara shi ta kuma tsahara <clears throat> shi ne tsarkakuwa da wofinta ga barin duk abin da yake ƙazanta ne da siffanta da tsafta izamto cewa a zahiri da baɗini mutum ba shi da datti ko jagal-jagal ko ƙazanta a shar'ance kuma tsarki aikata duk abin da in an yi shi zai ɗauke hadasi ƙarami da babba nan da anisalam ya ce shatrul iman yana nufin rabin imani ma'ana nisfu shai kenan ko a shatru nisfu kenan rabi kenan an gane wannan malamai sun ƙaru junan su ilimi me ake nufi da wannan cewa tsarki rabin imani ne akwai maganganu da dama Ƙauli na farko ma'ana ladan da Allah yake bayarwa idan bawa ya tsarki to ana ninninka shi ya kai rabin ladan imani haka wasu daga cikin malamai suka faɗa to sai dai ba su kawo nassin da yake ƙarfafa wannan magana ƙauli na biyu cewa abinda ake nufi da wannan tsarki a nan shine mai wato tsarkaka ga barin zunubai da saɓan Allah wanda ke halakarwa domin ai kaga alqur'ani mai girma ya yace innahum unasun yatatahharun yadda mutanen annaba suke siffanta manzannin su da cewa ai su mutane masu son tsarkaka ga laifi dan haka tunda imani yanki biyu ne ma'ana yanki na farko aiwatar da abin da Allah ya umarni yanki na biyu kuma barin abin da Allah ya hani sai ya zama cewa idan mutum ya bar abin da Allah ya hana tamkar ya rabauta da rabin imani malamai sun fassara wannan shadrul iman da wannan fassara da na gaya muku wallahu ta'ala a'lam sai kuma ƙauli na uku cewa abinda ake nufi da tsarki a wannan hadisin ana nufin gusar da alhadathul akbar da alhadathul asghar da ruwa ko da taimama kenan sai ya zama cewa nan shatrul iman nan al-iman anan ana nufin as-salah sallah kenan sai ya zama kamar yadda Allah jalla wa ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ay li yudhi'a salatakum mun san sababin nuzul na wannan ayar ta sauka ne bayan an yi tahwilul qibla wasu kuma gashi ba su yi sallah a alqibla ta biyu ba wasu kuma sun yi salloli da yawa zuwa ta farkon kuma gashi sun dawo ta biyu sai Allah ya kirawo sallah da imani domin ba wanda zai yi ta sai mumini da haka kenan wasu kuma daga cikin malamai kauli na hudu suka ce da ake nufi da at-tuhur anan ana nufin al-wudu ana nufin alwala to shi ma wannan kawo dalili akai ba kauli na biyar ana nufin cewa ta'adu da ɗabi'un imani cikin ayyuka don haka maganganu suna tsarkake zuciya dukkanin tsarkakewa kamar yadda kuma tsarki da ruwa shi ma yake tsarkake jiki yake tsaftace shi sai ya zamto cewa ɗabi'u ko ta'adin imani kashi biyu ne akwai ɗabi'ar da za ta tsarkake zahiri akwai ɗabi'ar da za ta tsarkake baɗini to wannan ƙaulin shi ma ƙauli ne wanda muhtamal za a iya wato eh, dogaro a kansa wallahu ta'ala alam ‘yan uwa masu albarka za mu ga hadisin ya kwaɗaitar kan ambaton Allah tunda ya ce walhamdulillahi tamla'ul mizan ko kuma subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard to wannan kaga ambaton Allah ne domin alhamdulillah yana nufin kirari da yabo ga Allah Allah shi ya cancance shi subhanallahi kuma tana nufin tsarkake Allah dan haka wayannan zikirai ne wanda Allah jalla wa ala yake umartan mu mu kula da su kuma sannan gabar tana nuna mana cewa akwai wani mizani wanda da shi ne ake auna mana ayyuka sai mu tsaya a wannan gabar lokaci ya yi mana halinsa sai kuma haduwa ta gaba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh